dukkan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya raya mu zuwa ga wannan juma'a to juma'a mai albarka yau muna shida ga watan biyar ko yau wato na gode yau muna biyar ga watan biyar watan biyar kenan a musulunci shine wani wata jumada ula shekara ta 1443 bayan hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin makka zuwa cikin garin madina daidai da goma daidai da watan sha biyu shekara ta 2021 miladiya muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon tsayuwa da kuma zama a cikin masallacin Allah Allah ya rubuta mu cikin bayansa domin gabatar da ibada ta sallan juma'a muna roƙon Allah ya karɓa daga gare mu kafin mu shiga cikin abin da ba ta kunsa a yau akwai roƙon daga wasu daga cikin 'yan uwa masallata bakin Allah waɗanda koyaushe suna lizimtar masallacin nan suka ce idan Allah ya sanya irin wannan lokaci jama'a sun taru a masallaci watakila ba a san bakin da Allah zai amsa ba Allah ka amsa mana suka ce suna da bukatu wasu a kan kawunansu wasu a iyalansu wasu a iyayensu a 'yan uwansu mu ma ba za mu rasa bukatu ba ya Allah muna roƙonka da sunayen kyawawa da siffofin ka maɗaukaka Allah ta fi mu sanin bukatunmu ya Allah ta biya mana dukkan bukatunmu bukatun da muke bukata a wurin Allah waɗanda a wajen Allah ya san ba alheri ba ne waɗannan bukatun mun da roƙonsa ya mana alfarma ya canza mana su su zama alheri Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta ci ya kaɗe mana fitina da annoba da bala'i da musiba da girgizan ƙasa marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya mu kuma da ake ganin kamar muna da lafiya ta Allah ya sa mu samu lafiya don so dama za ka ga mutum yana tafiya amma na kwanci a asibiti ya fi shi lafiya kan min sahihin mata min gairi illatin kan min saqimin ashihin min ad-dahr duk mai kan biyar yana faɗin wannan a cikin kacin ƙarshen zuhudi yake cewa da yawa za ka ga mai lafiyayye kwanakin baya wani yana ɗan tafiya jogin yana jijjiga jini a nan express ko na san kun ji labarin yadda ka san injin ya ƙage kawai ya faɗi kuma an ce ɗan jijjiga jinin nan ko wani na nan ya yi imani da wannan jijjiga jinin ya ɗauka shi ne kaɗai magani Allahu Akbar ashe wa qad huwa la har riga an ɗinka an saka likafanin da za a sashi a ciki shi bai sani ba lokacin yayi bai sani ba ba mamaki yanzu lokaci na yayi ban sani ba Allahu akbar Allah ka ba mu sa'a wa kan min saqimin asha min ad-dahri mai lafiyan kai mara lafiyan sai ka ga yara yi tsawon zamani akwai wani cikin malaman mu Allah ya kara masa lafiya cikin garin ne yake wasu san shi a ƙasa mai tsarki likita ya yanke masa cewa wannan mutumin ba zai ƙara shekara ɗaya a duniya ba saboda yana fama da lalura a zuciyarsa malaminmu a sheikh abdul ishaq yunus allah ya ƙarfi shi da lafiya aka same injin inda zai taimaka wa zuciyarsa in babu wannan injin in likitan yana ganin ba zai rayu ba sai malam shekara mai zuwa an zo aikin hajji sai je wajen likitan ya mai sallama likitan sai ya ruɗi yana mamaki saboda a hukuncinsa a lissafinsu a likitance malam ba zai kara shekara ɗaya ba Allahu akbar sai ga malam yau ya yi lafiya ka ga ya ci malam zai ji yana zirga-zirga da bai iya wa'azi bai iya muhadara bai iya kaza yanzu malam ba abin da baya yi muna roƙon Allah ya ƙara wa malamin mu lafiya Allah ya tsare wa malaman mu lafiyarsu Allah ya tsare mana su mu ma Allah ya ƙara mu lafiya waɗanda muka rasa su cikin iyaye da ƴan uwa da malamai Allah ya ji kansu ya gafarta musu mu kuma Allah ya ba mu guzurin iske so yi haƙuri bayan Allah ku ne malaka kuma wajen kai kukan bukatun ƴan uwanku wataƙila wani ya ce duk juma'a sai an ce a taimaka a taimaka to a yi haƙuri in ka taimaki addinin Allah Allah zai taimaki ka kuma wallahu fi auni al abdi ma kana abdi fi auni akhihi kana taimakon dan uwanka Allah sai kai ma ka ganin taimako din haitu la tadri Allah ka taimake mu a cikin masallacin nan akwai dan uwan mu wani dattijo ina jin ban san shi ba yau yana fama da lalura da bukata kan zauna kan kujera ne amma ni ban iya hango shi ba na samu umarni daga kwamitin wannan masallaci mai albarka don Allah a rufe ku ku mu kama wannan bawan Allah don haka jama'a ni ma ina roƙon ku don Allah ku taimaka ma wannan dattijo ko haka malam Sama'ila a taimaka a kewaya da hannu ko da hula da Allah a taimaka ma wannan bawan Allah Allah ya ba da ikon taimakawa Allah ya ba da ikon taimakawa wani yayin nan wani yayin tsakiya wani yayin can a taimaki bayan Allah mu ma sai Allah ya taimake mu sannan akwai wani labarin farin ciki guda biyu labarai guda biyu zan faɗi ɗaya ɗayan zan bari kila sai nan gaba labarin farin cikin shine duk sanda na waiga na kalli waɗansu masu ma addinin Allah kyakkyawan fata musamman wannan tafiya ta mu ta ƙungiyar izala jama'atu izalatul bid'a wai qamatus sunna mai albarka to wallahi sai in ji sanyi a cikin raina albarkan wannan ƙungiya muna roƙon Allah ya ƙara mata albarka ya ƙara mata yi saboda Allah ya ƙara mata ɗaukaka yi mata maganin magauta da masharanta da mahasada da masu ƙoƙarin cin zarafin shugabanninta jama'a hattara ba ko wasu matasa na nan sun taso da sunan salafiya suna manhaji suna cin zarafin manya-manyan shugabanninmu idan masu shiruwa ne Allah ya shirya da su matasa ne duka 'yan bana bakwai 'yan ƙasa da shekara ashirin ka gan su da su da yan shaye-shaye bambancin kuɗi ne kawai sai sun janyo aya da hadisi natsuwa ma ta kirki babu tare da su suna nan suna bi jaha-jaha lungu-lungu saƙo-saƙo ƙoƙarinsu shi ne duk wani mutum mai mutunci wanda ya kawo mana wannan addinin ko suka anshi ragaman kanta da sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi a wannan ƙasa ba za su su zidda masa da mutunci suna nan matasa kwanakin baya a akwai daga cikinsu ya fito ya zazzagi shugaban kungiya na ƙasa ya ci mutuncin sakatare janar na wannan kungiya mai albarka a yanzu al'amari ya kai ga duk ƙasan nan suna jin waɗannan matasa suna ji cewa duk Najeriya babu malamin sunna inna lillahi wa inna ilai rajon wai duk waɗannan malaman da suka karantar da mu sunna wajen ne kuma ‘yan bid'a ne kuma halakakku ne kuma lalatattu ne da an yi maganin sunna da salafiya a Najeriya ina jin ko baka makaranta ba za ka ji ana cewa albaniya ce ko to kun san ta takeici duk ɗaliban a sheikh nasiruddin albani ya karantar ya mutu yana mai yadda da su waɗannan matasa duk sun fito sun ce halakakku ne zama waɗannan matasa anya sun zo da gaskiya zai yi a ce duk masallacin nan kowa batacce ne ni ne kai shafaffe mai don ina magana a gabanku ku kuma kun yi shiru kun haƙura shi ke na ya nuna ni shafaffe ne da mai wannan ba zai yi ba da haka kasa ɗauka an yi shiru an ƙyale ka ɗauka cewa ka zama shafaffe da mai wala duk wani wanda ka gani Allah subhanahu wata'ala ya bashi daman ya ɗan fito a ɗan shi. to Allah subhanahu Ta'ala alfarma yayi masa akwai dubun dubun shi waɗanda sun fi shi sunan kashi ji Allah sai ya ce wa in tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum yau musulmin Najeriya an suka ce ba za su addinin musulunci ba za a fasa waɗannan matasa sun rubi kawunansu suna jin cewa ƙasan nan su ne kaɗai masu addini ba wanda yake san aƙida sahiha da manhajin magabata da salafiyanci sai su kadai, za ka ce bango babban malamin da ya kawo haddasana haddasana a ƙasar na aikun sanwa nake nufi ka cire marigayi uban shi ko kuma mu ce na gaban shi malam abubakar gumi allah ya kira hama da haske makwancinsa shi kuma malam dr ahmad bambai wanda ka fi sani da na, haddasana haddasana wannan matasa sun zo sun ce ɗan iska ne lalatacce ne wawa ne shirmanne ne jahili ne suna nan da sunan salafiya manhajiya jama'a idan ba mu fito mun gaya muku akan mumbari ba waɗannan matasa suna nan sharrinsu a cikin al'umma ya fi sharrin waɗannan 'yan shaye-shayen da muke ganin ya zame da su muke da zame da su domin 'yan shaye-shaye wallahi duk yadda ɗan shaye-shaye kai ga rashin kunya da tsageranci ya san mai mutunci ba haka ba ne? ina ba da misali rannan ina karatu a dinan layin mata a wani yaro masu jin magana a unguwan nan ɗan shaye-shaye ne kullum tatil yake a buge yake yana bugen ya zan zan wuce ya ce Allah shiga fata malam shekarci kwakwa na ce to inna lillahi kwakwa kuma ya ce mai kwakwa zo fasamas na ce inna lillahi kwakwa kuma ai dole sai da kwakwan nan sai aka fa samun katotuwar kwakwa akan samun ruwan kwakwa a cikin leda na nan naɗe na tafi da shi gida ka gaya mun waɗannan yaran duk wani malami wanda kuka sani ni ba malami ba ne ka duba kaman waɗannan jigajigan na ƙungiya in babu su babu addini a ƙasar nan saboda Allah ya ba su Allah ta'ala ce wala tabkhasu nasa ashiya'ahum in Allah ya ɗaukaka mai ɗaukaka ta yadda ka sallama na haka mun yadda waɗannan shugabannin shugabanninmu ne muna da'a muna biyayya mun yadda manhajinsu da sulukinsu da su amma waɗannan yaran duk sun zo sun ce waɗannan duk lalatattu ne jama'a sharrin waɗannan matasan da fi sharrin waɗancan ƴan shaye-shayen ba tilas ya ku shugabanni ya ku sarakuna ya ku malamai waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi ku ji tsoron irin waɗannan matasa a fito a ɗauki matakin gyara su ko su gyaru ko kuma a tsarkake ƙasa daga sharrinsu da bala'insu ba al'umman da za ta ci nasara a cikinta akwai irin waɗannan tsararrun a cikinta duk wani malami da ka sani a Najeriya ba sa ganin ƙimarsa Allah ka je ka bincika ba sai na gaya maka sunayensu ba wasu yan tsirarin yara ne waɗanda a Najeriya ba su mutum ashirin ba amma suna neman su ja mana bala'i Allah ka mana magani da musiba haka yan boko haram suka fara wani a Allah ya saka mai da alkhairi ina su yake cewa malam na san asalin masu wannan aqida tun zamanin malam Abubakar Gumi akwai wanda zai tashi kalli malam ya ce malam ba daidai bane ko ni kuma na ce mishi na fi ɗaya daga cikinsu da ya tashi tun yana wa mala abubakar gumi rashin kunya sai ya fada brazos daga brazos ya fada jta jta ne ko jtf buhunde daga nan ya fantsama ya fada ikhwanul muslimun daga ikhwanul muslimun bai tsinci kanshi ba sai a boko haram yanzu an kashe shi a cikin boko haram a shi kenan ba waɗannan yara haka suke karewa a cikin tafiyan izala mai albarka akwai irin su waɗanda suke kasa haƙura da sunna da manhajin magabata daga su fito ce ba ceto annabi yusa kaza kaza kaza ba annabi adamu ba annabi ne. washe gari ina su tsanci kansu da buhari da musulun duka wannan hadisun ƙarya ne ba annabi bane ya faɗa ai kun gane suwa nake magana ba ceto ba aka suka kaɗe ba ka je ka ga idan aka shirya wa'azi na ƙungiya idan aka kuskure wannan malamin ya hau mumbari ba za a ƙara sauraron wani ba amma yau ka je ka gani su waye suke sauraron shi sai irin shi yu yu yu Allah ka shirya al'umma annabi Muhammadu jama'a kullun al'umman annabi Muhammadu akwai albarka da alkhairi a cikin ta jama'a abin da zai faranta muku rai shine samuwan haɗin kai da kuma biyayya ga shugabanni duk ɗan da bai bi na gabansa ba shi ma ba za a bi sa ba duk wanda bai bi iyayensa ba wallahi ɗansa ba zai bi sa ba saboda haka annabi hadisi ya inganta yana cewa inna min ijlalillah ikrama da shaibatul muslim dattijo kawai ma abocin farfara musulmi ka gansa kawai ka girmama shi wannan annabi ya ce yana daga cikin girmama Allah wallahi to jama'a mu ɗauki izina cikin abubuwan da suke faruwa ina amfani da wannan daman bayan na sa muku abin da ke so sarai kuma in faɗi muku abin farin ciki na ce zan faɗi guda ɗaya kila nan gaba in faɗi ɗaya abin farin cikin shine cikin waɗanda muke musu fata alheri goyon wannan ƙungiya ta izala mai albarka wani ɗan anguwan nan ya ba da wani ƙatoton wato wata irin fanka wadda mai kamar AC wanda ya ce musamman ya siyo ta daga ina wata ƙasa ya ce ba inda za a kai wannan fankan sai masallacin juma'a cikin wada da muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana irin su fankan tana nan na aje ta ofis insha Allah zan duka ta da shugabanni su suka san yadda ya kamata su yi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana albarka Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya shugaba akwai kuma ne to akwai lambar mota da wani ya manta kafin mu shiga cikin hudu ba lamban hancau wake to eh haka ne eh kwarai kuwa gaskiya ne in yazo sai ya bayani kwarai kuwa to Allah ya sa mu dace jama'a mu haɗu cikin Fatiha mu sanya bukatun a ciki da bukatun yan uwanmu da iyalanmu da abokan arzikin mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله يشكر أمانه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 سرا وجهرا فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أيها المؤمنون عباد الله تقربوا إلى الله بكثرة التوبة والاستغفار وهو اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز ذو الفضل العظيم وإن من واسع فضله على العباد أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فعلى العبد ألا يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت آثامه يقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أيها المؤمنون إن عبادة الاستغفار إن عبادة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عبادة سهلة يسيرة لا تحتاج من العبد تعبا أو جهدا أو صعبا وهي عبادة لا تحتاج حتى إلى وضوء وهي عبادة واحدة وثمراتها متعددة فمن أراد راحة البال والمال الحلال أو الزوجة الصالحة أو الذرية الطيبة أو الأمن والأمان في الوطن أو القوة والصحة في البدن والجسم فعليه بالتوبة والاستغفار اللهم اغفر لنا من أراد أن يفرج الله عنه همه وغمه ويجعل له من كل ضيق مخرجا فعليه بالاستغفار ومن أراد أن يكون موفقا مسددا ومباركا أينما كان أينما كان فعليه بتلك العبادة ومن أراد أن يجعل الله له العسير يسيرا فعليه بتلك العبادة ومن أراد النجاة من النار ودخول الجنة فعليه بتلك العبادة وكل هؤلاء الخيرات والبركات يا عباد الله والعطيات والهبات من أجل العبادات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya raya mu zuwa ga wannan juma'a mai albarka ya ku bayan Allah masu daraja a wajen ubangijinsu Allah ya ƙara mana daraja lalle ina muku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah da lizumfin ta'a ga Allah ka bayyane da ɓoye domin Allah ta'ala yana cewa dukkan wanda ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita daga dukkan matsala Allah ka ba mu mafita Allah zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba Allah ka azurta mu ta inda ba mu yi tsammani ba Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah sannan ku yi jihadi domin daukar mar Allah don ku samu tsira a lahira Allah ka sa mu samu tsira ya ku bayan Allah ku kusanci Allah da wata ibada wanda ita ce yawan tuba zuwa ga Allah da yawan istighfari yawan istighfari tuba zuwa ga Allah da nadama da kuma ainihin wato yin juyayi akan zunubin da bawa ya aikata lalle yana yaye makawa bakin ciki hakika hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba sahabbansa labari cewa lalle a duk dare Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokacin da shimfa shimfida hannunsa mai albarka domin waɗanda suka saba ma Allah da rana su tuba cikin dare Allahu akbar da rana ma Allah yakan yi irin haka don wani kake ce ni na makara ban iya yin sallan dare ba in ka saba ma Allah cikin dare to akwai rana idan rana ta zo Allah yana shimfida hannunsa mai albarka don ku tuba ubangiji ta tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ku bayina waɗanda suke barna ga kawunan su suka lalata rayuwarsu suka rarata rayuwarsu Allah ta'ala yake cewa kada ku dauke tsammani daga samun rahmar Allah lalle Allah yana gafarta zunubai gaba daya lalle Allah shine mai yawan gafara mai yawan jinki Allah ka gafarta mana ya ku mu'mine bayan Allah lalle akwai wata ibada da ake ce mata ibadatul istighfar ibada ta tuba da kuma komawa zuwa ga Allah wannan ibada ba ta da wahala ba kamar sallah bane wanda sai ka miƙe kayi ruku'i kayi sujada ba kamar azumi bane sai ka bar abinci tun daga hudowar alfijiri zuwa ga faduwar rana a wannan ibada ba ta da wahala ya ku bayan Allah ibada ce mai sauki babu wani wahala a cikin ta kai hatta alwala ma ba ta bukata yanzu za ka yi sallah sai kai alwala to ita wannan ibadar ko alwala ma ba dole sai kai ba ibada ce mai sauki guda ɗaya ce kuma ibadar kalma ɗaya ce za ka faɗa kai bawan Allah amma ɗiyan itacenta da albarkanta da yabanyanta suna da yawa a wurin Allah Allah ka azurta mu duk wanda yake neman kwanciyar hankali duk wanda yake neman dukiya na halal duk wanda yake neman matarsa ta zama mata ta kware ko da ba ta kwarar bace Allah ya tuka ta ya canza zuciyarta ta zama ta kwaran duk wanda yake son ɗansa ya shiryu bayan ya lalace Allah ta shirye mana da zuri'a duk waɗanda suke neman kwanciya hankali da walwala da sauƙin rayuwa a yaye musu annoba da musiba da bala'i to ga ibada mai sauƙi wanda za su lizimta kun san kowace ibada ce ibada ce mai sauƙi ita ce kace astaghfirullah Allahu akbar shikenan ta da wahala astaghfirullah kawai kace na tuba zuwa ga Allah Allah ka karbi tuban mu wannan ibada tana da sauƙi da haka duk neman Allah ya yaye masa damuwa da cikin ciki ya fita daga cikin dukkan kangi da matsatsi to ya lizumci istighfari Allah ka gafarta mana duk wanda yake son Allah ya datar da shi duk inda ya kama hanya kaga kawai buɗa masa ake yi da ya ɗebo kuɗi ya sai hannun jali sai kaga abin ƙaruwa yake da ya buɗe shago kaga abin bunƙasa yake da ya kama hanya zai yi tafiya sai a ce ai yanzu yanzu nan suka tashi ko kuma yana wucewa sai a ce yanzu suka zo kaga Allah ya ya rike masa kan Allah ya lamunce masa laƙanin guda ɗaya ne ya ku bayan Allah ba wani laƙani da za a baka sai wannan shine mene astaghfirullah Allah ka tuban mu duk wanda yake son duk wani abu mai wahala Allah ya maishe shi mai sauki a gare sa to ya lizimci wannan ibada wanda yake neman tsira idan kiyama ta tsaya Allah ya shigar da shi aljanna Allah ka shigar da mu da nesa shi daga barin wuta to bayan Allah ya lizinci wannan ibada ya ku bayan Allah masu albarka da daraja ina faɗin magana ta wannan ina roƙon Allah gafara gare ni da ku daga dukkan zunubi kuskure ku roƙe sa gafara Allah mai yawan gaskiya ne mai yawan jin kai ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da shirka da mushrikai kiyaye kewayen addinin musulunci ka kan mana da ni'ima da albarka da ruwan arziki da wadata da kwanciyar hankali a wannan ta mu da sauran kasashen musulmi da Allah kai mana maganin dukkan abin da ya dame mu ya ku bayan Allah Allah ya umarce ku da wani al'amari kansa ya fara da an ambato sannan ya biyanto da mala'ikunsa sai kuma yi wani kira na musamman na girmamawa zuwa gare ku ya ku muminai lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga farin jaka da annabi Muhammadu shayebo wanda yawaita salati gare shi yana yaye bakin ciki Allah ka yaye mana bakin ciki Allah ta'ala ce ya ku masu imani ku yi salati da taslimi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. da haka muna salati muna cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ibadallah قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده أيضا أيوة، الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر